الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تبقاتا لتبتع الله الصلاة يسويتي بأمين شنو تبتع النبي صلى الله عليه وآله وسلم mai karatun gwaji ya nishi ko hmm. mai karatun littafin sharfa sunna ya al-imam al-barbahari da shari'a shek salu fauzani al-fauzani um, nan na gwaji gogi ni ya august 2016 kalenda al-miladiya من هو من زعم أنه يرى ربه في دار الدنيا فهو كافر بالله عز وجل an ga da daga don wuye ya ce cin wuye ije na na na sannan wa ji kafin ci ba ce ci na wacce ne ya ji 143 ko mm. da ni ga da daga don wuye ya ce ci ya ijo eye biye na da mai kafiri ebe ne za a dan ijo ngan wuye ce ci ya ebe mm. na annabi musa alayhi salam ngan kala rabbi an anzur ilaika sai ci lugwa min lewaye qala lan tarani sai ci ga nan musa wa alin yayi Wala walakin yanzur ila jabali? amma cinin lo bayan fati fa in istaqarra makano fati ci ga daddanu ba fa sau fatarani wa alin yi zandoro a ne sai ci yayi jobwa na ga ijma'u na man kirki tano yadda ya ce ci, wa yi fuwa alkiyami ebe na jọba ni da an ji ato gbogbo alagbo kana a leto ci yawo na nga na to ci ta jaliya jebal na fati alawo ci ashe ji kana kyau a bai ja ta da za gina nga na la nabi sallallahu alaihi wasallam ga lan yara ahadu minkum rabbahu hatta yamut ila e, da mini yabo na leto ci amma yene na mumini jale su yake fuwa alkiyami na wani tabbatarwa aya shi bi hadisi shi bi asaru shi mai mutawatiru na ga ma'alu sunnati wal jama'a ta ci wa da mumini jale su yake fuwa alkiyami na amma mai da cin da in ba sa sallam no no miraji na wanda ce yake kashi wanda wuya amma ya ga na gwaka ya ga ta zuga jamhuri ci ta ga alaihi sallallahu alaihi wasallam mun ya ce ciye bi eyi òyàwó délé tí ti yé bi yẹn gún yín. gama lafiya nabi sa sallam ga hal ra'aita rabbaka lailatal miraj in ba waje sai ciwo yayi she miraji ga nurun anna arau aske ke ne alule hijabu wa yakan ko ne takane sai ci ga litu na asiyo law ka shafa da lafiya bu la ahraka subhatu da aski kagbon ya wuce ga yi na gila dan kagwa ko mm. aske fiske ya ce ko mm. ga yi na gila da manta ya lai ba tsaro min halitta ya na ce gani ya halittu bata ne mm. wallahu alam ce cuce ba da yi man ga wal fikratu في الله بدعة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الله فإن الفكر في الرب تقدح الشك في القلب الإمام البربهاري وهو الفكرة في الله بدعة أدوشود باي إتيا كيتشيتي نو غني بديا لقول رسول الله إبوي غنتو تشيتو تعليم ساعة تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الله ẹ̀pa ẹ̀tíyàn àlítà lè ṣe ti jìnnà gàdà pa ẹ̀tíyàn tó ìtì ọ̀tún mọ́. فإن الفكرة في الرب تكده الشك في القلب يبون يبايتين كيفية كيسيتي نو ولا شك دينبو واجي واجي بتاتين مسلمين نو نو ديا ديا بايتين ذاتي تيتي ko ke kaifiyar sifati da asma wa ya ce ki na ce ke ya alamu ma bai na yi mu ma khalfahum wa la yuhitu na biyi ilma ce ci da ilimi ya na da ya yi da dan kuma ya

ga laye ba to yace wuce ba tu tuci na tuci tu tuci na to yace wuce tun da a imani jibiyoyi sa tuci wuce ya a tuci wuce ya gaskiya inda ga na a kawo gwanin abu na nufi ga tafakkaru fil khalqi wala tafakkaru fillah ima ne baye ce maluka ce ya tuci ya baye ce ayatul kauniya ce ya tuci ko ya kudura ya tuci فيا عجبا كيف يوصل إله أم كيف يجحده الجاهل وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد eh mamaki da nake ga da sako ne ba ke za ji juhudu ji ga wuji imani ga tsoye ciya ko ga tsoye ci da bano ai wa fi kulli shay'in lahu ayatu yan doro suno ga le na aya da bo ta dullu ala anna wa ne lawo tsoye ci nike ci yo ne zane ta nufe zane ta gbari zane ta yaki zane ta toki zane ta larabci zane ta farisanci bati mai zan ya ma shi zan doro yi ce shi mo ce shi magajin an hmm? ne wuce hariya kinini cici nenyi kaba ko nenyi mungoro nenyi gwaiba nenyi kaza nenyi kaza wuce ya bishe gina birayi hmm? hmm. ko bugba gina bai wuce abin wace abu don yi cici wuce hmm. ariya irade ya guba tuba guba ko amma mi yi ni ya gwaye guba bici guba kashi in lawan ba je lawan in ba je in ni je mu duk in ni je mu ba je ni je mu ba ta aya ce ce na ta to fi anfusikum afala ẹgbẹ́gbẹ́ pa ẹ tí àdìmàfúlùkà tí ẹ tó ṣe ọ̀nà àlá gan ọ̀gá àwọn tó ṣe tí náà wọ́n àdìgbò wà sí ẹ̀ pẹ́ẹ́pẹ́ tí ẹ màfúlùkà tí tó ṣe náà wà sí ìdàjúwò tá ẹ màfúlùkà tó náà rẹ̀. ẹgbẹ́gbẹ́ fẹ́ pa ẹ tí màfúlùkà tí tó ṣe fún mọ̀ ní takùn yìí ṣígbọ̀n yìí edu yìí màfúlùkà tó káká ẹ bọ́ lọ́wọ́ ẹ tí ẹ tó ṣe wọ́n ti káṣí hmm. kaifiyar tufati ya ce cewa mai wannan na ilimi na idiya waya wala hutu na bihi ilma wa'alam annal hawama wasiba'a waddawaba nahwa zalli wazzubabi wannamli كلها معمورة ولا يعملون شيء illa يعلمون شيئا إلا بإذن الله تعالى واعلم ببقي أن الهوامة كده دباشي wasu ba da dabba na shi wani shigi ne hmm. iri gaba shi da sauransu ko wadda wa to dabba ne kebe nan na wazar da shi yanzu sun gishi wasu ba ko hmm. da gajiyar jimishi wa namli da gajiyar hmm. wuri a biya shi sun yi wajewa ko kullaha batan lahi ma'amura tun a jan foroji walla ya amalu da shi hannu illa bi iznin layi ta'ala a jiyan don da sai da yi zuniyan sai ci wale alkaunu bata alita bata da karkashin kontrol sai ci wale ba lo yan ma'amura nan mun shi al'amurul kauni gwaji gane ko gire dazin ya ce dazin sangi je dazin ko hmm. dabba joso mai zaya ma elu so mai fuya zama ɓata tsarin na shi Allah subhanahu wa ta'ala ga wuce afiya ne wa ta kula shi halka hufin hada Allah ya tuna halitta yin doro layi wuce wujin yau mu ba nan sai can shi ɓata ji da tsari ba halitta ne shi wani ko mm. da tsan yi shi to sama to tin. bata Allah subhanahu wa ta'ala gajin inna ba amruhu idza arada shay'a kula lahu kun sayakun dan bare yanzu sun ga wayan da cinwa in zai bayan da cinwa daga afi mu mai lafi kullun yajri li ajli musamman in don da ta zanda har da lokaci dai musamma a cikin makayu ne wala ya'maluna shay'an illa bi idnillahi ta'ala amma jiyan duru a sai bai zune su ci ma'ana iznin layil kauni ruwa ji yana ko ebe na al'iznu to almashi a tuba ta wani ke wani ga a da alkauni a mada a shari'i Allah subhanahu wa ta'ala gan an ga lai zaga eh, ya suna da zamani a nabi ibrahim wani ga ana uhuyi ko umitu ga wuye da rayu mai wuyan ani ibrahim shagu ga fa inna allah yati bi shamsi min al mashriqi fa'ati biha min al maghribi fa buhita alladhi kafar sai ce bi da gidi ba na wayan lanan ko wa gajin bi da gidi ba na wayan lanan fa buhita alladhi kafar allah la yadda kawai zalimin wani na mai tsoci yau yi wawo mai tunan inda bi da zaguba inda zaguba na ne fi ji umaru ya la'awu ku fi ga allah zai ni awa dai wuzari wata wazan nan wu mazan da rai ba rayu da zanen hmm? kai wajen gane wani fene mai tana ya bane koya yi wa wakan da ta fi eh? ta ya buga zandondo wanda yi kone waje wuce wani ce ci bugi ma ta lafi halki rahmani ne ta fawo fare ga yi gidi to yi tsa to tsanyi to sama to ki tun da kuna Allah subhanahu wa ta'ala juna har da kuna ya har da kuna ya zo ne ba ta ndo rafe da zun da tatin tare da sako jin gulu har kanu wallahi al-imam al-barbari ga wal iman bi anna Allah ta'ala idza mula iman jira Allah la alima ma kana Allah da ilimi na jiyani na ko min awwali dari daga cabayin rayuwa na wa ma lam yakun to yana lajana wa ma huwa ka'inun to yana jijina ahsahu Allah sai cin mu ba wa adda sai mu da kan wa man qala da na magana ga inna la ya'lamu da na ga sai cin da ilimi don da illa ma kana sai na jani na wa ma huwa ka'inun to yana jijina faqad kafara billahi lazim ko sannan hmm. ji kafirci bai soci ga soci ɗuwa ga ya jan sai na wajen zo nan su zara ga ibi akida irin ne nan wajen kiyo wajen kafirci wajen dole ne zaga yi ma ga allahu da ilimi yan da ilimi ma ma da iko ya tiya don do nan ko hmm. ilimi ya ma unde na shi ato sunu ito sifatu yunde kiya unde anu kem na mato yake de zo bana shi ga sifatu yato ci be sunu shi unde anu ko ji yana ko amma da alim sa sallim ga anta al-awwal falaysa qablaka shay ga yace mu fara ne do rubbi kami wana nan wa anta al-akhir falaysa ba'daka shay wa maga yan karshen da cha da zuma wa wa anta al-zahir falaysa fawkaka shay wa ga zahirin da ta ce wa bako wa an talbatinu falaisa dunaka shi wa muga albatinu ko ta hmm. buga yadda bana tuye ci di ilimi wa na ya ga wani iman ga albatinu yana suna wal imanu ezu la iman ga Allah ta'ala kadi alima ma kana ezu la iman ga Allah da ilimi yana jani hmm. min awwali dahari tun daga cabayin zamani na wa ma lam yakun to yana lajana wa ma huwa kainun to yana jina ahsahu wa addahu adda Allahu dan kan yo mai da mai da ilimi mai duwe mu da da ju Allahu da ilimi ne na janu ma gogani na Allahu da ilimi ne na jiburo mu lajana Allahu make da ilimi ko to yana lajana ku ga jikin wayi nono Allahu ilimi wa mai dole kishi walau aradu walau rudu la'ako mm. la'adu limanuhu anu sai shiga da da aka zane lada ishe ina e ka ganga jini ma ruye ji Allah ko ka ga lada ishe a da jini ma ne yana da jini ga dono ko ne dono ko ne lawo ne to yana e jani ka ga guji wa mm. wa man inna la alamu sai ci da ilimi illa ma kana sai na na wa ma huwa ka'inun to yana jina fakko yana janina da yana jin da yana janina misali fakar kafara billahi alazim wani zanen wayi ilimi ya na ji kafi ci bai na wacce ne zanen gashi shi wanci ga ilimi ya tsoye ci wunje kan yana da ajiyar da ga tsoye ci biyu na jin gudu tsoye ci biyanin wani zanen jima ne ga ya ci da ilimi ya sannan shi ma daga cewa ce ne wa mai dole kisha sannan makafi foka kuli zai ilimin alim e tiye zandun da na je ilimin na zai je ilimin gona amma su kuma jane farago su ba ilimin ga su kwaiwa kun rabbi zidni ilima daga cewa ce biye ni ilimi wallahu alam الإمام البربري تيغا ولا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ya wannan ba sai da wali da rigu bayan adili wa sadakin da sadaki kalla au kasura je juyo kuma danyi wa man lam yakun laha waliyun idza gina magashi shoci maje waliya na fa sultan waliyu man la waliya lahu sultan mulki dici etu kwalikali ngai biyo ngai waliya zai waliya nan wale mas'alan sikiri na nan ko mm. na yaji alaka da sharafi yanzu ta yawe nan mm. ko mm. ta shi da alaka da wali ta shi da alaka da yin zage wasu da shi ta ci ko ta shi da alaka da to ganye to zai ja jirire mini mini ko na mini maza ba mu wani musulmi ta na gawa ga jiyawo wa buji ilanu ko matsala ya walima sukun alkhilafu ta tubu jumhur a ga dole waliya da yawo ko a hanafu yi masukun aje ga dami ne a hanafu jo ganin zagi lamini ulu ya hawa babu ya wali amma maza bulo na le dalili banin hmm. ebo da wasu cin sai ji man gama lawa su a wato dalika illa bi waliyin wa shahidai adilin wa sadaqin qalla aw kathura wa man lam yakun laha waliyin fa sultan wali man la waliya lahu wale daga babu ne kamar fi abun nini ni kawul mutaati number 2 ila yulamini uluda jiyo ila yulamini uluda ya wale ni kawul mutaati lwa hmm. number 2 ila uluda ya wodi kuke ruwa. Nomba tiri in zagiyo ga mu ga ji wali yan zagiyo ga wi professor wi doctor wi senior director nga yi minister nga yi kazan nga yi permanent secretary nga yi ndo ogi je ba kazan ebe ko ti ade ga ade ga ba gi ne shi mu de qualification kun ade ga ade ga wa wa wa laju le awo ko wa lawo ya, awo ko wa lawo pa wa da no wani na kiyan na yiri na to na ji ba wani ne mu mu ngole na mai ke laube kire tunawa ribi she gona aga da aga da yin zaji zaji wani aga yi tawa ya goshi waje baba gina waje dakunwa waje waliyanwa wa mace ji sultana ko hmm. to ike shi wuce bana go tun alima bulbar bari condense da wuce waya cha wannan da bai ga aga ní àtún ti kí mu ń lọ gami ni maza bai halu sunnati wal jama'a jo ngo ni e gaye a na fun shi ga da lami ne wudu a o ya ga wucin lo ya bana ne daga lani ka illa bi waliyin ya wadan wa sai bi waliyin wa dai adilin biyar guba na ji adili ne bi hadisi na gan la tuzawwiju al-mar'atu al-mar'a in zagi la in zagi gawa wa la tuzawwiju al-mar'atu nafsaha in zagi mai lami ne ulo ya wa فإن الزانية ابن عتيك عن لكن يتين داشي كارو أنا هي التي تزوج نفسها غير لا من ولا وانا وأي امرأة إلى جنون نما نكحت بغير إذن ولي يعني كم من إلى دعوة بغير إذن ولي يعني فلكا وباطل باطل باطل يواني يواني يواني ko ji gane hako ko ila gishi shunga eh wunde je bale ani kashi e ba wuce ba da jani ko ada gun mun ci fiye lotun gwamnati mun biya shaidar mun biya shaidar mun biya shaidar manager bank mun biya shaidar mun biya shaidar wato gaskiya ka kan ga ga ba nan je zan mace fa fa wani are sa latin wulo amma ga gari ganci masu kuma da da wa hori mun ji bana ji party fine ya waje ani da wani wani ga zan mace da to a sai ga je kaza kaza kama kan wuje a wani da so inda so a inda so ya ba wa nan mun mutu ba hmm. ka sashen fuka hawa jiga ya gani zai gami nuna da hawan haji yanayi ibrahim na dalili ko? kashi mm. ebe na yanayi maza ba na jimuru yan man kwai ke tubo wuce ma na in ga yana suna ne sa asalla mai lagunan ke dai yawo a jawali fanki wunda da yuzni halin nan mm. yawo ma a gaka da ya wa ta da dawunna tintara ko ya wama aguje ilanu a jeri shi dabu kashi ko ji gane ko in zagi na madde waliya na sultanu ji waliyu fa sultanu wali man la waliya lahu ngoli ebo kibu ebo na lamarin yawon kamar dabu a magiji kashi a goya giji da sauransu yadda ci ya laban ganna yi gano egungi mulabayawo idaji e mulabayawo egima mulabayawo kashi nafakatu mulabayawo ko hmm. da ka mu ne kene ebugon goya je na guba shi wanda guba kawai ne a to ba ba be mi ne jo zan ci da yi ni ganna ya e yi hmm. wa sadaqin qalla aw kasura gan ga sadaqi ku ide ku idan a ga sade ki wuli sharutu ya ma wuli wajibi hmm. nga malla aga ya ma pa ja ti to mi la ya sade ki ania ni abi ya igboro aja ga wan ki amma ya wasa da kare kin yayi a cikin ji papa ne na alhamdulillah ya bo ba ya bo ya bi a gina da wa su ya na nabi zama tabba da min illa min hmm. salat ezaga jan da ne tuba ta ba sai wuta a da ilmiyin tafawobi ko a da yi mafari sadakatun jariya asalin sadakatun jariya yi sadaka ne jenin sifatu wani mausufu wuyo man da ci biyu fasara ji tun zamani fayin wuce ga kiyo sadaka wuce laje mu dafuwa mu dafi ne gan sadaka yin egiyan tuyi ebe na jari ya tuye lagiyan tuyi fasara wuce na na suku nga dakon dako zamani bayan yi a mai wala da na suku a fe jiki a fe jani ni wuce ga aso jinji ya manufa yin mai gbagi zagi ya ko egin zagi di amfani a no wọn ke le lege tun aji ni ko ga gawun yego nono mai shi fe bai wa shi wayewa dai arewun ci ya ja ke wahala ke abu ko musala ke abu ko ji gane hagu ta amin gowa man lam yakun la wali fa sultan wali man la wali lahu zanaje waliya na sultan gai wali zai je waliya na ya e bugo dole ya wali kaji zane mm. mai jinusi bai wali nan gai isbatu zauja al-aqrab fal aqrab ko mm. zane yi asibi yayi nan bi mana zane yi dangi na tsoba kub da kub baji mini yayi baji na tsoba yi ni ganin mm. babu sannan daku ko kashin kagance ya ba baju ko kagance ya yi ya hani ga wafe logancin kangancin ya yu ya yu yan da min nan ni kangancin ya yu yan da kawai kangancin yan kanji zugu dagi kangancin zugu dagi yan da min nan ni san dagi yan da kawai anu ta felu hali da da karshe kaga la ne mai bidan ba su kuma ta da da giyo a ta da sultan me sultanu ego shi ci ko su ko governor ko likali ko hmm. zawo ci masu kuma ce delegate zawo ga to yawo faga da yau je dole sai ya je mutu ya lomi sha ba hmm. ya su ga fa wani da sha ba ni gwamnati hmm? ko gwamna nga fa ci ladan commission eh nga fa wani ladan chief judge chief judge ma wani gaya ne kai ne fi karkashin banani wa daga kai wa fa'iloci ga da su ko ko ki ci so ba fuyo e hmm. nga pan ame la ge shishi waji baba jin la ja waji nda kowa waji jinwa waji jangin doro duniya waji gane ku waga upawo baba na mayu na wayu upawo ni e abu waga na babu pana umpa ja sada de ni wala won yo fa bi da abu la yi se lo ke se lo ki ya ka ju tu shi shishi ni eh eh shi na shishi ni alẹ́ kí ẹ lánàá ojú ọ̀sọ́ a ojú máa jẹ àgá àgá jí máa jí bá ní àpá o àwọn apá ẹ̀mí ẹ̀mí ẹ̀mí ẹ̀mí tí yẹn jí làjí náà ne ní ọ̀gá àgúrú yẹ fẹ́ fún iná apá àgọ́ ní pàjá àmúrùtọ̀jú náà yí páwọn ọ̀gá jẹ́ àgọ́ fún àgá àṣà ẹ̀là yí páwọn wọ́n lù kí pàjá ìmí náà ọ̀dẹ̀ dẹ̀ mọ́ náà ní lèmọ́ wọ́n sì lè pa àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ yi pa àwọn ẹ̀mí ọ̀tí wọ́n ti wọ́n bí kájà wúyẹ pa. that is it.

a kati bi loko to nga da ko jima to dora lawo go nje nga da lo to aga za uchi wala utu ya uchi no anya ka biri zango chin na jinga jina uzuku zango chin wa yi aga le zango chin mi to ko mi shamba ga za uchi ajiri da zango chin magai wa yi mu la ja ku fe bi to ba shamba ada lawa pa ya we mi shamba ile ki da ku e mi shamba bo ye da ba za ne ga nga itse no lawo pu e ya condition ga bi warranty kila gbé ga condition ń ṣe warranty ń ṣe a ń. oh god ìgbà tí sí ibùdó yìí mọ́lẹ̀ ẹgbẹ́ náà rẹ̀ gá alágànná pa Allah ya Al-Imam al-Barbari ga wa talaqa ar-rajulu imra'atahu thalathan فقد حرمت عليه لا تحل لو اتى تنجا زوجا غيره واذا طلق الرجل امراته هذا كذا باجي مغاش مشاين نون مشاين نول يعني ثلاثا على زبوتانا فقد حرمت عليه من ناجع رام لا تحل له واجع لليوا حتى تنكح زوجا غيره عند غاي منا غدا جيو غدا وورو بارغني بي mun da gwani zagin na gada yawa farin gani bai na ji ya na yana mm. ko mun mm. ba gaya wa fa be ba na ji ban na yana ba yi wuce ga aji dukudu kuma a ji mai kawo talili ya ji agreement ji ga gaji wufa ya wufa ya wuye bo bi lawun ji kiyo lawun yi fa biya ta wa idza talaqa ar-rajulu imra'atahu thalathan faqad haramat alayhi ada ke gaba ji gani yu ya bi take guta ne na ko hmm. wanda ga yi ya muta farɗika wuya ko nke hmm. biyu wa da yi da nke biyu lashi nke biya nke ya nke biya da nke biyu lashi nke ya bi ko le mi na ji kiyo wa ku su guta ni ko wato hmm. wa jin haramu ya e ba na bili jima ga mi ko mai ngoli maji gagaje tin no ko da ga mi an anti talikun fa talikun fa talikun kole maji gagaje ti ba sa shi ga e to sun ala hukunci yan wutata a daga gaji tinno na jode ga kago amma yan first one ton shugun an ruwa da jibi at-talaqu marratani fa imsakun bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan ebo na ga anti talikun anti talikun anti talikun zai ji ganin zai ga an ci talikun an ci talikun an na itimin zuni a kila a garin zunin na gayi yi ya baki da ya tashi na ikiyo wai bugo ka tauki da wajen yawon man da ce magani al'afsu fil kalam kuji tauki da al'afsu fil kalam ya ne shawo asali gawe ya gawe ya gawe ga an ci talikun wajen yau kake ga an ci talikun ba ke duk ba ga an ci ma da wajen wuta ya bugo ga wuce ga wuta ke wuta ko laji ganewa zai ji mai ga gutata ne equal to one na suka ya ga no ina ya ga babun nan ya ga ga an ci tsali kun an ci tsali kun ya ba na waga ga da kaga wani da tauhidi wai fa hmm. wa de ma na ya bani ya yi dojo hmm. wa ya ga su ga ji sanwa ya yi nuwe to kafin mu ga wuya da halin nan nuwe wa zo ya su mato bu ga da zo ani ko laji ganewa so saki ta ci da idda ni so gu ya laji ga wa yaji do ga wa ke yu ya wongo malalu ja wa ci ga wuya ya e ya bago lade mana na nga dono ko di fa idai ne me gana ko fa la ta hibu lahu min ya e a na ta ta gairahu sai min na ga da da fabe na bagin doci fahim tallaka magu ya suku fala jina alayhi ma an ya taraja in zanna an in zanna yuqima hudud Allah le fi da boya ai ba be min daga ga yi da shora suku na jabajin sai continue da rayuwa na at ni wale na da ke ya wala ga jiki nan in ga ji tabbata majalisa kaka kana mutafarrika kafina. ko amma ga ga yi ga anti taliku anti taliku anti taliku ko a sheikh zani ga cin ga wuce alin ga yi tawjidi wa ko ma yi talaku ni mun ga ga an wa ga wuri tafi sun ji wala ga jiyo talaku ta kin da ji a dai gobi fiye ga wuce wannan amma ga ga yi ga no ya sake guta ba gyara jumuru ga sake guta ga wuri wannan amma kawo ngole ko inda magai yi maza bayan ya alayin mutu larba ajo hmm. amma e ga almuhakki ku na jitatin ya lulu ilmi shogato la kuta ta ne fi equal to one wani khilafu ti gano don ku zarawi hmm. amma ya zaɓi yoga lambari ya yawon wunje ne zona lambari yawon la wunje na zona man ya ganda lagun ba da e lambari ya yawon kula gangani biyu majene zaga da ya zo na wani ilita daga sharhu sunna bi ma'ana bayani ya gane sunna na wuyi ba wai a nabi sa sallam na zai ke fiye koyin goro nun gaba jiki nan gabo a ta wani yi mi ke iyo a tsayin da zamu ke laza na kai ba zai ga wuya mushi su ndi a dani ya bane ya zagi dabo to ku fadi jariki za zamu in zagi ne ci dabo a ga e ba wuya agaghị araji ebe agụụ ya agaghị araji ebe agụụ ya agaghị araji ebe agụụ ya agaghị araji maka jizọs kwụ agụ de gị mba agwa n'ebugo mba ọ gabụ ọtụgbu n'ole adini nanu adini de Ka wanda ji gashi shi a aji aji ala jara ji a mai bayayin zagin ya ya fondo ga shibo ajini yin nore kake ya da ba yi bayin zagin wace layi su ne jin haji bugun cewa ce magin ga fadi kiyani al-imam al-barbari ce wa la yahillu damu mrijin muslimin yashhadu an la ilaha illa allah wa yashhadu anna muhammadan abduhu wa rasulu illa bi ihda salatin zina ba'da ihsanin aw murtaddin ba'da imanin aw قتل aw qatala nafsan mu'minatan bighayri haqqin فيقتل به وما سوى ذلك فدم المسلم على المسلم حرام أبدا حتى تقوم الساعة وهو لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله إجايز عليه مسلمين وأجان لله نجري بالله لا إله إلا وأن محمدا عبده ورسوله نبانا مجيء ذلك كده محمد وجهة تشيبه تشوينا إجاوا أجان لله إلا بإذا ثلاث سيبه من وطا zina ba da isani zana zina jin bayanan waya wajen hannu nan aw murtaddin ba da imani ko mazana jirin da zumanu ga imani nan aw qatala nafsan mu'minatan ko mawarai ne mu'mini wu. bi gairi haqqi mai da haqqi nan fa yuqtalu bihi e bana mawarai wuce na cikin bugu ganan wa ba su wa zalika ne ga kyauci majin na jana fadamu muslimi alal muslimi haramun abadan ɗagen musulmi ya musulmi wa ya haramu har abada ta koma fata har da kafin na ji tashin kiyama ne man be da matsalayin ezagwi zumanin gaga ya wazo nan ebe na addini musulunci wani gwa addini tsa wani gwa mutunci tsa wani gwa gyatsa wani gwadu ya sa? a nabi sa sallam ga inna jima'akum wa amwalakum wa aradakum alaykum haramun lalle ejaye to dukiya to mutunci haramu ro ko dai da yake ko annabi sa sallam ga kullu muslimin muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduhu musulmi ya musulmi haramu ro e jau to dukiyu gani de mutunci ka kuno gadda zai tiya alara na ko ya ci gayyawa bai gayyawa lashi na waga ga da matsalayen ajimawo matsalayen ke egyo musulmi ya zaɗe ga shi wuce bai la'ilayen mu da rasulullahi haramu da wa lagwato juna. haramu wani wa lagwato dukiyu na ebe na anabi ga umar da hannu nasa a ji foro gamin guza wani hatta ya kulu la ilaha illallah har ya dala la ilaha ga fai za kalu ha asamu minni dima'ukum e wa da gusa da ni wa muwalan da dukiya illa bi haqqil islam dai sai da yake musulunci wa hisabuhum ala allah ta'ala hisabi amma da bayan sai tun lafiya ba na ga musulunci latu mashahada tai ne ganin ko yagwa na duni hukuncin musulmi lokaci ubo kawun gaje munafinci ugun egbon sokwakiya wuce so yi ya ko ji gana ko zane duk wale kanu zane magabe lokacin daga musulunci ulu ya ga ba hukuncin wuce so gangani duni ba na cire ci ga guni mawani lọ́wọ́ jẹ́ ránà kó nínú ẹni ẹlẹ́ jáza jẹ́ àlẹ́ lè bẹ́ẹ̀ lọ sókún ẹ̀là gáza wà láwọn awága يا الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل على الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن يتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب sai na yana ya yi ma a kisasu ke kisasu wa gaza wa lawa gaga ya kisasu ko hmm. ukata tebu al'urru bil hurri ɗe ji be ji wuji be wuji in zagi be ko hmm. zanen ma mun ga biya za wuze yi ma wuna ga fadi wi na zuku ji ti ba wani ma na wuya ne sauki na ci na da ya ba ma ga ma wuce wani waje azaba na sanin walakum fil qisas hayatin zaman gazawa Allah wa wa gam gabo rayuwa don e bone wato a dogo wa gazawa a cigo wuga ni gaza no ba dia ga mi so wo re bogo luwa mi lan wonda mi ga ji kimo inga wumo eh ya e da shi ibi hankali ne e ne da ga dogo gazawa ga wuga wa wuga hmm. kashi e eh, za shi gale eh, ga zanen wuza na elu eh, ga a kara yi rawa wa'annan ce in jaga da gusa e gona da kisa su ji sa biyo ya baka wal hayat nasara je le ga zaga za wa ga wuga mu ba shi nasara je ngole yawon shi na majina su kuka za wuce kin ya ji harbe yin nan prison ya ce kawai hmm. ngole aga da emi na nwa ala da yake na dawo zane da ne ga zawo na ala za ne ja daga ne gugu gani be hukuku le na human right ebe wa aga wuma ngole nna la aminci adawa nna la zama lafiya adawa nna la lafiya wudo shi kashi mm. nna la da ba zuzu sai muna sai ga zamani jahiliye a ga alƙasulu an falin ƙasili a ga yaga ga zawa ci wuga wani da zawa ruwa ya zawa ko wale kun fil kisasa ya fi ya kuli lalba Hmm? zai jaja ga gazawa a ciwuga a tazawon shiwuga is contrary to human rights wuji daidai bai hukuku insan the fundamental human rights yanin ina ya jiri da gina zanawu na jiza wanja wuji haƙi ma hmm. haki ne ta ci gancin zugumi ne yana layya da ci gajin a lalle nan a sayi buzani zana a wajen hannun ce cin danin ko hmm. zana a wajen yawa jin yawa dukulu jibin dore ko wajen gane ko hmm. wuci da cin danin lori da na gyaji faro agogo dago yan na jigan yan na jalai yana ji halali na nafsu bin nafs zina ji zumane zai ya zai bai isa ya za ya za ya za waje da ni na koyi da waje an nan nan bai zana ji lidane abuna ne gumban baddala ji na hu faktu da ga dinu jagbanan ga jiwu hadisi magawa tariku lidin al-mufariku lil jama'a amma ga waje hukunci na ibrahim da na ju na yuriyo ezo shi ci wa ebon za mu shiga be ci shunga za ka zaji da un so fe zu so fe ki dalili ga waji da ba dalili da illa an tarau kufran bawa'an inda kun fi min Allah burhan yele kafirci gbangba ko daidai dalili daga ba su ko mawani uji suku shiruti suku ikamu duja suku izalati zuku suku yanna to ma kafirci go iba so ko ba kashi hoto sanu kafirci o ila shi ba ni no eh, aga soja je azu aga polisi police je azu aga le kopa je azu aga le gije fi makanto wakati ga zuku aga kiyo aga soja bata ikafi police bata ikafi likali bata ikafi ko to ji maka da ne mai lewo mi da dinan ku ja so aga so ga be ja ci aga bugo la ri la fajiran kafara ene ga nya ba da soko ya kashi ro kashi we hadisi na jalawa zo tuna mai laji ya ce police ya ce lamarin police da soja hadisi mun ta zuwa ayi zai yakuna alaikum umara yukaribuna shiraran nasi fala yakun lakum arifan wala ja'irifan wala jabiyan wala kaza wala kaza arifun jiya musa ta zuma ta ari ya tun ji ganga na manda mana zukun zai je ganga bayani wani in zai ci je ta polisi shi na ba ma ja polisi ya ga su zakura ga mun sai mun sai je di mana waje musulmi gugu ne yemi ya na wele ga wele ji majiya musulunci ne yemi za mu ci yaso je ji majiya musulunci mani kila wata wuyi ka duro ji shi kwawa ha Na ibi na ku ila eh, yi ga polisi ba ta ga ga soja ba ta ka fili amma da soja mai tufe la ka sako biya za mu ci ku fe be ga wani be kafi bi na su ga musulmi musulmi ki na no kula tu burane ku kun to sadiki ne ẹgbẹ́ na tọ̀ka na ṣìgá sanu wẹ̀ ṣìgá ìmúra tó àti ṣe ṣìgá mùsùlùmí ṣe ọ́ nàìjíríà díà zai je ga zai ṣe ta ha díẹ̀ rí dáadáa wà ní àgbẹ̀ngà sọ̀kọ́ ìlà ìkìrà àti díì nga ya baka etin addini ba nga wali istidlal na kuskuru ya wala qatlul murtad wuje yake kibo wuje yake ya amma ya lafi yau murtad ne ba gwadi a so yanzu ga sai zuzo a dini ma, ga wanga da lafi ga wasu a hmm. eh, dini wani zu ne da na a cire diya lahiru da muri musulmi ya shahadu an la ilaha illallah. Musulmi na jiri da la ilaha wi jin juja lalla sai bi su ci be wuce shi hmm. za a ji be la ilaha wa rasulullahi na dole yo wa da ta yi ne ko hmm. wa tun ga sallah ku yi kini, ga zakaya wa wa zakka wa lwaji wa fiya su da tsoron su wa ji kuma ji gurgudu ne ga yaji ya ji ni musulunci na wato ma su wa zalika yana ga kyauci majin da jana fadamul muslimi alal muslimi haramun abadan hatta ta kuma sa ege musulmi ya muslimi ya haramu haka ka kuna tashin kiyama ne ko sai ga shishi wa ga za wuma wa za ga jeyama yi na ba zai na isis na yahuda shi iraq gan da syria eh, shabab somalia Egypt, sudan bu boko haram nigeria jama'at ansar Musulmi, da fi biladi sudan nigeria wanda dawo west african country shi ta ke yanzu musulmi da wajen nan zane ya sun nasu kwalai da jina nuna ta ah, ifi ci gaba ko mm. من هو كل شيء مما أوجب الله عليه الفناء يفنى إلا الجنة والنار والعرش والكرسي والصورة والقلم واللوحة ليس يفنى شيء من هذا أبدا ثم يبعث الله الخلق على ما أماتهم عليه يوم القيامة ويحاسبهم بما شاء فريق في الجنة وفريق في السعير ويقول لسائر الخلق ممن لم يخلق للبقاء كونوا ترابا الإمام البربهاري تيتي قيون جغفرة وكل شيء يندند مما أوجب الله عليه الفناء يفنى يندو نتيتي كاغون غازو نغازو إلا الجنة والنار بمبي الجنة بمبي wal arsha wal kursi ya ban bi al arshi ban bi al kursi wa sura gangani be asur ya suru kafu wal qalam ya al qalam wal lawha bi elwego yalo e mafuz laysa yafna shay'un min hadha abadan yanda kimini yan najwaza thumma yab'athu Allahu al khalqa ala ma amatahu alayhi sai ci cha na litaiki etiyena a wata ci wani ko wayo bi ma sha'a sai ci ma jan yusabiyan ina gaba wani ko fariqun fi jannati wa fariqun fi sa'ir mu ci ya da jin mu ci ma da sai su ku goyi ta hmm. waya ko li sa'il khalqi sai ci ma galita ne kenan mimman na yuqlaq lil baqa'i kunu turaba min ne sai ci ji mun je boyan adam ba no ga lafiya lafiya jikan wa kullu shay min ma awjaba Allah alayhi fana yafna yando na sai tiga ka ga dolu yo nga zo na nga zo kullu man alaiha fan yando ne da cikin bana ga zo ya kawo ju rabbika zul jalali wal ikram ga ke fiska ya tsaye ciye wannan wacin ma a zabe nan kullu nafsin za'iqatul maut rayin dondo nga tusulada gwada emi ونفخ في الصور فصيق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله أبف آه، في كفو أليتا في السماء بسين فاتنا غادي جيو أكا جان جي أكا تسو سي إن أباتو سي إن أباتو يتغن شنا وذا إن أباتو يتغن إلا من شاء الله أجمع نويا الملائكة كهو الإيل نيدا جنة والله أعلم يبقى علي تقبع تالي غاجة هانجلي a cake bai na ki fuwa alkiyami sun ma innakum ba da zalika lam mayyitu da zuman da ya ci gaji hadari sun ma innakum yawmal qiyamati sun ma innakum yawmal qiyamati tub'atun a ga yanda ke fuwa alkiyami mumini musu fajali musu ji shiru ya hadari bai fi kirki musu ba zubage musu ji tuba daga lebayan ce ce annabi sa sun ga tazakkaru hazimar lazat ya fi fayina bai makaraunin almauta ajali fa'in na kun la tazkuru na fi kasirin illa kallalahu ya tajali ya ma dan da dokuna sai wuce gaji ta can gife wala fi qalilin illa kasarahu ya ma ke tajali ya da ta can gindo ci ba illa fa sai wuce ga dokufi ni ma'ana musulmi nga zai fa jeli ba don wanda dukiya tuna ya bagacu lulu dukiya wuce ko mm. ya zama gashi kan gari talaka wuce fa jeli wuce lutu jirki wale ga ya ga ya aljanna da ni manwa da jajanna wala ga eh oh. wasu lutu jirki lai buru mm. yanzu zai ma ji da ga ga zan yi da kifali kiyami ko mm. sun ma nufi kafi ukura ga ta yi da shi kafi ko sai za mu kiyamun yanzu ruwan ya ci ga hannun kyata sai liyoje ko mm. rayu shi a ba za a hangi ba za a hangi da kin kabar abu a ga alada fili a alkiya ne ngan alita ipa ko mm. ngan a maga alada fili alkiya ne ga wani karshe da ide a hadisa ya za a zina ma hadisa shi ina ba shi wani wato illa jannatu wan nar wal arsh wal kursi wato ya shiga azu amma ban da ajen ne ban da ne ban da al'arci ban da alkursi ya bana ajin halitta ya ne je ba a dabo ko amma sama gangani da kunyi a rusa wa yau mutu badal arzu gar arzu wasu ko a ko zoli barazu lillahi alwahid alqahar amma al'arshi ma shiga aljanna dabo yana ma dabo ma za alkursi to ma dabo ko alkursi majin are al'arashin wacin ga alkursi ko hmm. alkursi ma e fi ganin sama jiki wasu a kursi wasu samawa tun ard asuru mai kafu don na malaika israfilu wa befefi nan hmm. ko ثم نفيع في أخرى فإذا هم قيام ينظرون القلم ما ندمو لوه ما ندمو من القلم وما يسرون يبقى yan na shi wa zuwa ibn Allah jihali ta ji ga adabu Allah jihali ta ji ko? ko? Allah jihali ta ji ga adabu jihali ta ji ga Allah zuwa sun ba su Allah halka alama a matan alayhi yau malkiyama Allah ci ga halitta shi la na ki etiyan ena awa dukun? ina jahajili ta na fun alikiya yi ma na zane ga jahajili ta ce ya ne ce shiga ba ya zo dai ma jiga tashin kiya ma da bombe da alquran wa da sunna ko hmm. ima jiga alkiya ma da ya alkalu bi iman hmm. ga iman bil yawm al ma an ya ko da ga jira yi wa yi je aga ake da ko a na kin efoyan alkiyani doro a jimini a ni tashi ba a magana yi da ya shi betu na kan yi zawon gije a ce zawon gije da filiyan alikiyani ko mm-hmm. a ce a gada yi babanci ya tuna jalo na zanalo alkhairu na ali alkhairu da na ali shirin na ali shirin la tu zauna illa ma kuntum ah. ta'malun a ga ba sai ya tuna ya tsofi luwanin

Allah subhanahu wa ta'ala ga ya yawan da zina amanu ta kula wata zurna su ma kada matli gadin wata kula ya yi na shayi ma ne su da ya su ce mai ci na ke lashi zolo ba su yi ciwo cin ciwo isabi daga ijo ka ne fa isabi biyan ji bincike tun waje ka da da ji wa bincike nan sanai tun ga hanyi daga ijo abun nan na wanda zai ci bore a nan sa sadin ga alkayyusu in ma na zane yi bi hankali wacce man waye nan man dana hu ngai za ne gaji ci bitike wa amila lima ba da mauci malutu yana ma ya jele wannan ne gaji na di hankali na wal ajizu man nafsa hu hawa za ne mai ajizu da sun ga ne ga mitu da tuye gbanan lamari jannona wa tamanna ala allahi al amani hmm. ci mai dikiyo ko ci mai jiburi da mi dai wa aljanna ya ga min gano na ma ya ga sako fa da ni ya ga sako ji kasa, umalu kirki na lulu aljanna na umalu tun da gwada ko na kun ga emina na to ngo ne tuke cibo kun ji ya da ji fu babu ko kawai an wo so so lotu la kalifu la nafsan illa ha, sai ce na ta ci zaba sai ne ga ya ji ne waje yi ko amma kasala da rashin na kasai da ya sana kayan gaji wayo ga gawai hasibu bai ma sha a farikun sai da nato farikun lissaye sakwa a jan halitta ce sa biya na gabo na zanwaci a dajen zanwaci ma dani allah kiyaye hmm. ya bugu da hanji kakai a da za shi dabo na ji muni mishi nan na ja a daji na a jan halitta biya ma jan azaba ne amma dai za a mu na jaja isa bi sabon ya tsira nan ko amma dai za shi dambo nan a gaji bicike wangi a magaji to zaba ne man nukishar hisaba ba ya za yi madambo na shi isabi e na janin wani isabi a e lai tunguru biyar tun da jaji alhaji kyau alawa magba na yi na ada ta tunguru otu hisabi na aji za mu ci na rai ka fi da ngai hisabi ala ikraro aji tu jere na pata tu ga lo o e bona ka fi ci be shirka na ji na wato ku guru na ji na ji ni jiyo mu da waya so ku goyi to kun fi jannati fari kun fi sa'ir zan mu da ada aji zan ma ci madane sa'id ko wa tunzira yawmal jam'i la rayba fihi kun fi jannati wa kun fi sa'ir falikun fil jannati a gai aru imanu wa falikun fil sai a gai aru kufuri wa tuhyanu wa ya kuli sarar kalki min man lam yuk lakali da baka yi kunu turaba a ne tare mace gan da sun da sakwa jegoyi a dabbonin ko sakwa a gara kiyo ta sakwa jegoyi a dabbonin sakwa a gara fi jikanin kuma jikanin ko ma min da batun fil ardi adi dabba ta ce yakin ba wala tsari ya turbi jana hayi kuma eluji na je fugan gani bai gwafa gube yana illa umamu amsalu ne la fata al'umma jara da je ma farot na fil kitabi min shay adi ne lugwa umbalol mafuz bana ya summa ila rabbihim yusharun kaga ce ba sai ta maga akwalo wai da lugushu hushrat a tato dabba shi a ga hannun kibin fali kiyami rabu adalci ya ce ce a tato nan gibe nan gi na jifu wa jibu a cewa jibu da kiyana su kuga kidin su kwasa kai a jiya fali kiyami zai ji yau jibi cinin su kwasa kai a jiya fali kiyami ko gamala to kafiri ji fali kiyami sai ce shagar ga dabba shiga alashe kiyo alashe jikana ga malaka sirge ne a zaɓin sai ga o ya laita ni kuntu turaba da e gaga ya ne kiyo wasu jikana zuri kemina wallawa so ba ba gabo ya laka ta yi ba bayani na ba ne gaji daidai na sai sha laduya ba ne gaji bishina ta kufa biyu wal ilmu inda Allah سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك إليك